shigowa zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda 'yar gwagwarmayar kwato wa mata 'yan uwanta 'yanci, Hajiya Balaraba Abdullahi ke bayani kan sabuwar jam'iyyar da take so mata su kafa a ƙasar. Shin menene alfanun kafa jam'iyyar mata zalla a Najeriya? Ku biyo mu, kwato wa mata 'yan uwanta 'yanci. za a fito, magana na ne mata zalla ba ma son ɗa namiji ko ɗaya. Bari mu gani mu kafa wannan jam'iyyar da sunan matan Najeriya ba wai arewa ba ba ruwanmu da magana wani zaben wai ko wannan kirista ne ko wannan musulmi mata mata na Najeriya a saka ere ji da babban murya a fara kafawa cewa za mu fara mitin within mm. cewa mu dinna daga FCT a samu mace wacce za ta jajirce shine za mu kafa jam'iyya ta mu ta mata mutanen ƙasar Najeriya su sani babu tsoro ba gudu ba ja da baya. To an ce ba ku da kuɗi ya za ku yi? Ai maganar kuɗi lokacin da Baba Buhari zai hau. Akwai matar da ta ɗauki miliyan ɗaya ta bashi. Mace ce ita kuma ma take yi. Mm. sannan an ce naira ɗari ba a fafa gora eh, ranar idan an ce haka ne a bamu lokaci ne wannan maganan da ta ce akwai mace da ta maganan nan da ta yi magana a cikin village in kwanta gora ta ce mata ne ba su yi niyya ba mata suka yi niyya daga councilor har shugaban kasa mata za su babu maganar tsoro ba wajen madina dauda To ba ba laifin ku bane kenan ku da kuka tsaya takarar me yasa ba ku jawo su matan ba. na biya da na biya ma musu akwai watan da ta saya kansula a nan haka ya saura ta ci zaben nan bayan ba ta ci ba da za a sake zaɓe na kira ta na ce ki zo ai wannan karo ba abin da zai hana ki ci ta ce anti ina jin tsoro na ce tsoron me kuma haka ta ce mun tana jin tsoro kuma ba ta yi ba dukkan su ba wanda ya yi abin da mm-hmm. ni kuma nake so wannan shiri na da duka matan najeriya mm. daban da na fct zan nemi kuɗi zan kafa karamin ofis zan nemi kwamfuta kuma in nemi wanda za su aiki a ciki Abinda da nake so kowane ward a Najeriya nan ina so sunan matan da suke rajista wanda suke da kuriya muka yi haka an babbamu abinda nake so abinda nake so daban da kawai cewa sun yi rajista in muna da su mm. ranar da za a yi zaɓe mm. a wajen ku kansulo mm. ne ga ko maza ma maza kaɗai suka fito ba laifi shi me niyan shi game da mata shi me niyan shi game da mata shi me fatin nan ba sa son mata za a ga duka mata kuriyanku ba zai taba zuwa nan sai dai nan kuriyanku ba zai taba zuwa nan sai dai nan in muka fara haka ba roko muke muna fitowa da karfi cewa to bari ji bayanin daga eh, lobby block lobby block abinda aka yi a sauran wurare mu ba mu yi shi ba mm-hmm. muna da yawa mu mata amma abin da aka ga dama ake yi da mu mhm. wala wala wuli wuli shi mm. ake yi da mu ba mm. zai yiwu ba kuma kuma za mu fara muka yi shi haka za mu ya mu tura musu message kafa ma lokacin ya kai cewa to ga dalili da ba ma samu ga dalili da ba ma samu ga dalili ba ma mm-hmm. samu mm. lokaci ya kai za a bincike masu takara kuma wanda bai son mata ba za mu bashi mu ko ɗaya ba zai gani ba muka fara haka ko shugaban kasa lok da da da da a kasan america na karanta su mata abin da aka ga dama ake yi da su sai da su suka tashi haka suka tsaya suka tsaya ko shugaban kasa tun kafa emily's list ya fara tun su sobobin da gloria steinem da steinbeck all those people shine aka zo aka fara tara mata dunkulele ko kai shugaban kasa manyan mata za su zauna da su ɗaiɗaiɗai eh, eh, eh. aka gama jin labari a bakinsu sai a koma a ceto wane fa ba ruwanmu da shi wane fa ba ruwanmu da shi wane ne wanda za mu tsaya ba. za mu samu cin gaba a wurin shi duka kuriyarmu nan zai tafi wannan fati adama fati biyu ne a lokacin yanzu oho sai mu je mu bincika wajen da akan haka haka shine mata suka fara tashi mhm. kana ta samu yanzu mataimakiyar eh, shugaban kasa so ya sun zauna da shi sun yadda da abubuwan da shi zai yi ma mata wanda ya ce ba zai iya ba to ka je ka nemi kuriyan ka wani wuri ba wajen mata to yanzu kin yi bayani yadda ake yi a america da yadda kuma yanzu mata har suka samu galaba hmm. A Najeriya wata matsala da take damun mata a Najeriya akwai talauci, mm. akwai yunwa. Mm-hmm. Yaya za ki yi ki tace mata waɗanda za su sa ƙarfin zuciya su ƙi yadda a saye su? su yi hangen nisa. Mm. su fito su ce yaƙi suke yi ba domin su ba domin 'ya'yansu mata da mm. ba. ya fara abin ya fara to faɗakarwa ma misali faɗakarwa mu muka yi ma ya fara eh, madina don yanzu na ganin matan sun tashi sai sosai ni dai na san a fct sun tashi ma ko an musu magana ai ita ba jami'an ku bane sai ta ce ni ba ruwa na mace ce shi ke mhm, mhm. sun tashi kuma wannan abu sanarwa ya fara ya fara a cikin mata mhm, sosai ba kamar da ba ne mata sun fara gani cewa 'ya'yansu ga su mata azbe ba ruwan kowa da su ga wannan ga wancan so ba sa yi ma don abin da za su samu yanzu da yawansu da suka yi naci cewa dole su mara mun baya na ga musu cewa ni zan sa harkar mata a gaba sun san zanyi mm-hmm. sun san zanyi to ko an ba su kuɗin na ce to kwana nawa ai za ku cinye kuka cinye me zai faru shekara hudu sai ki ya so ya fara canzu mm. shine magana na lobby block din nan it is ya za a ce dole dole sai mun yi ta so muka zo maka ba da baki kawai ka san abin da muka jingina a kai in ba kai mana ba mu ma ba za ka kai wajen mu gani to ke ai mun san ne kwararra ce a fannin shari'a hasan ha eh, ayuba mai riga tula hmm. wani goyon baya zaki ba mata 'yan gwagwarmaya 'yan uwanki ga sanata ga wacce ta tsaya gwamna wani goyon baya za ki basu wajen tabbatar da cewa abin ya bi daki-daki yadda shari'a ya gindaya eh, ni dai na ɗaya ni mobilizer ce ko a zaben nan to na yi mobilizing ma mutane sosai a kasar gombe mm. abu na farko shine faɗakarwa wanda za mu yi nan kar ya saya birane mm. kada tsaya birane cikin lungu tsaku tsaku ko ta mm-hmm. ina mu yi faɗakarwa domin akwai mata da yawa wanda ba su ma san me ake ciki ba mm-hmm. idan aka yi musu faɗakarwar nan sun gane yanayin da ake ciki kin gani an ci buri number one mm. na biyu mata suna neman gurumi mentorship mm-hmm. ka jawo hannuna rike masa hannu ja maka gora in ce maka ga yan da za mu bi ga yan da ake yi gobe ko baka nan ka san akwai wanda zai mamaye gurbi mhm. abinda mata suke so tabbatar cewa mace ce mm. za ta tabbatar cewa mace ce mm. za ta maye gurbi mm. na uku mu ne mata mu ne masu aihuwa mu muke da 'ya'yan su wane ne masu jefa kuriya mata ne ya'ya da matasa mhm. mu ne muke shimfida kanmu a rana mu je kuriyan sannan kuma sai a wayi gari a ce ba a yi da mata mhm. bai yi ba ya kai lokacin da za mu fara faɗakar wannan daga cikin gida mhm. har ya je waje kina uwa ki fara ma yara faɗakarwa tun daga cikin gida har ya je waje muna da aiki sosai mata muna da aiki fa domin me muryar mace yana da saurin yaduwa duniya na'am akan muryan namiji ni nan ai tana program da ni oh, kwanan nan aka tare ni aka ce ya aka yi mun dare ba ma jin ki a ciwon ya mace ni na yi aiki da department inda nake kwace ma mata yanci na san mata da yawa wanda na kwace masu yanci kafin na aka mun ya iya na kwace ma ya iya da yawa yanci daga aljihu na ba aljihun gwamnati ake joining din mu kenan WCA idan har mata za mu yadda bakinmu ya zama ɗaya tsintsiya madaurin ki guda kasan mm. nan ba zai gagare mu amma damuwan shine mu mata mun cika ma juna kiyashi mm. yanzu haka ita senator ta samu senator mm. zaka samu a aminiya ta ce amma yanzu haka ne ta zama senator san fara mata kiyashi aka yi ta tashi ta bari mm. ba za mu zama ɗaya ba ba za mu tara kwanmu a cikin kwando guda daya in ya faɗi ya fashe duk a rasa ba mm. ba a haka mm. dole ne mutum ɗaya ya yi gaba ya ja mana jagora makaho fa bai jawo mutum mm-hmm. jagora sai duka mu zunduma mm-hmm. cikin rami mm-hmm. dole ka samu wanda ya san hanya sai ka bi nuna maka ya zama dole ita senator mu tana can mm. dole ne mu sa gwiwa ƙasa kullum mu mata addu'a mm-hmm. domin in ta ci gaba mu ne muka ci gaba wallahi mata ya kamata mu canza tunaninmu a kasan nan dole ne mu canza in ba mu canza ba ba za mu taba tashiwa ba wallahi muna da kiyashi kiyashin mm. tashiwan wani mm. mata muna da wannan hali sai mun daina shi mu ci gaba in ba ko ba mu daina ba ba za mu ci gaba ba mu daina ma juna kishi kowa da abin da Allah ya turo shi a duniya zai yi kowa da rabonsa wani bai cin rabon wani tabbas wani ni tagwaye ce hmm. amma kowa da kurwansa kowa da inda Allah ya yi shi kowa da rabonsa hmm. wani bai cin rabon wani hmm. in wani bai tashi ba duka mun zo na kasa akwai damuwa dole ne wani ya tashi ya ja mana jagora da bari mu ji ah, shawarar ki. Ni shawarar da zan bawa ita senator Eriti da sauran yan uwana mata wanda suka gai ga cin wannan waje ko kuma basu ci ba sun faɗi ba dainawa za su yi ba. Duk inda ka je ka fara yin abu kaga ka faɗi to ka sani cewa akwai nasara. Kuma sannan ina so ga Eriti a nan FCT fa aiki ne a gaban ki. tun dukka wannan ministry ministry da kike gani akwai kalubale babba da ike jiran ki. domin muna nan Mrs. Pam ta tsaya takara mm. aka kada ita sau uku bayan an kada ita akwai inda ta je daga ƙarshe shine sanadiyar ciwon ta na kafa Allah ya bata lafiya ta tashi to ire-iren waɗannan mata kar ki zubar da su ki jawo su a gaba su zama mutane waɗanda za su yi miki jagorancin wani wuri sannan kuma kamar yadda ita a yar uwata ta faɗa karkara karkarar da aka rena na sha faɗi karkara su ne mazaɓa mm-hmm. babu ruwa babu wani abu amma mata suna to yanzu haka ina mai tabbatar muku a nan SCT akwai inda aka hana mata su je su rajista maballata na samu kuri'u a nan fct kuma suna nan suna nan a yanzu haka ina tabbatar miki akwai su da dama mata suna nan suna so su fito su yi rajista domin su rike kuri'arsu a hannu ni dinnan na ɗaya daga cikin ina gaya musu ko dan ƴaƴanku ku fito ku je ku yi rajista sai su ce ai ko sun yi ma mazajen su ba za su bari su je su kada kuri'a ba don me duk matar da ta kai shekara goma sha takwas ta isa tana da 'yancin da za ta yi to idan ko ba a samu mata jajirtattu suna shiga lungu-lungu sako-sako sai a ce sai siyasa ya gabato kamar wata biyu ko uku sannan wai ana kai musu sabulu da magi mm. to idan su yan masu kur'un ana kai musu wannan su matan da suke so su yi zaben sai ki ga sun fara nokewa suna kallon wannan magi magin nan kuma na ranar ne za a zuba a sha da kuma mijin da su maza ake shan magin amma ranar kaɗa kur'a wallahi sai su hana su fitowa ke ce zan dawo gare ki ko Khadija Abdullahi iya <clears throat> wace shawara zaki ba mata ganin cewa ana bari addini da al'ada su dagule musu tunani na hana su fitowa su jajirce su ma su kai inda kuka kai hada kabilanci hada kabilanci ni ina gani fa ni dai abin da muka gani a Niger ban tsammani addini ko wani abu ya hana su ba matan inda suke ta magana to me ya hana su abin da ya hana su irregularities ɗin da aka yi addanan yunwa ɗin mata ga miki su dagace su hakimai su wayannan dukkansu inda suka ba mu goyon baya lokacin zaɓe na yi mamaki inda muka gan votes ɗin nan mun yi mamaki na zama shock ina ji ranar na jiki na sai da sanyi hmm. dan ban tsammani ba in kika gan inda muka yi campaign inda muka yi campaign inda mata suke ta magana zan nuna miki videos ɗin ga hmm. gaya miki ban tsammani za mu ga votes din da muka gani ba amma ni na san cewa kuma mata sun fi yawa ko mata sun fi yawa mata sun fi yawa so abin da dai shawaran da zan ba mata su dai sun san cewa wannan zaɓen. Zaɓen nan shine hincin su abin da muke ta ga musu da kike magana fadakar wanda muke ta masu campaign din mu kenan da muka je suka kara din muka ga musu Zaɓen nan zaben 'ya'yanku kuke yi zaben jikokinku kuke yi Hajiya Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja a ƙarƙashin jam'iyyar Abga kenan. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ƙarin bayani. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.